wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, mu da dawa bayan dogon hutu da muka yi tun kafin azumin wata ramadan sannan kamar yadda sanarwa ta gabata za mu karanta littafin zuhudu na aliyu bin hussein wanda za mu ci gaba da karanta shi sai mun sauke shi kafin mu koma sauran karatuttukanmu kamar yadda aka saba insha Allah. za mu yau gobe ma za mu yi mu tsallake jibi mu sake yin laraba da alhamis insha Allah sannan mu sake sanar da kuma sauran ranaku. littafin zuhudun nan kala biyu ne akwai yar biyar akwai yar goma so yar biyar ɗin ita ce za mu yi wato wanda kowane harafi baiti biyar yake da shi wanda shine aliyu bin hussein ya wallafa yar goma kuma malam na iya na zariya ne ya kakkara rabin baiti a kowane baiti sai ta zama ainihin guda goma so saboda rashin lokaci kila za mu karanta yar biyar din zai fi mana daɗi insha Allah kafin mu shiga cikin littafin ya kamata mu ɗan yi muƙaddima akan abin da ya shafi wato shi zuhudu ɗin menene zuhudu da kuma dalilai na ƙura'ani da hadisi da maganganun malamai akan abin da ya shafi zuhudu zuhudu da hausa ana cewa gudun duniya wanda in an faɗi hakan ma wani zai iya fahimtan ma'anan zuhudun a haka wato gudun duniya ba wai kana gudu tana, kana gudu binka ba a'a ka ɗauki a zuciyarka cewa duniya ba komai ba ne lahira ita ce wani abu duniya kar ka ɗauke ta ka kai ta matsayin da Allah bai kai ta ba idan ka ɗauke ta wani abu to za ta yi maka illa a wajen neman lahiranka sannan kuma za ta hana kan nitsuwa a duniya zai zama ba ka da kwanciyar hankali a duniya so abin da shekul isa mai taimiya ya yi tarifin zuhudu da shi shine ya tarku ma layan faufil akhira akhirah barin da bai zai yi amfani ba a lahira barin abun ba bai da amfani a lahira wato duk da ka duba kaga bai zai amfani ka ba a lahira to idan ka kyale shi a duniya za a ce kana da zuhudu musamman ma idan zai shagaltar da kai ya hana ka yin wani abu wanda zai amfani ka a lahira sai kai watsi da shi ka dukufa kan abin da zai amfane ka a lahira shekul sami taimiya ya ce wannan shine zuhudu so da ka cikin abubuwa na duniya akwai abin da ba zai yi amfani a lahira ba to saboda wasu ayyukan ka na neman lahiran sai ka ƙi amfani da wannan abun ko ka ƙi aikata shi sai a ce kana da gudun duniya wanda abubuwan da suke shagaltar da mutum na wasa da ƙile-ƙilen duniya suna da wanda a duniyan ma amfanin su kaɗan ne ballantana kuma a lahira so irin wannan abubuwan ya zama ba su dame ka ba ba su tsole maka ido ba shine ake cewa zuhudu ibn al-qayyim yace abin da ake cewa zuhudu shine safarul qalbi min mawdini duniya ila manazilil al-akhirah wataƙila wannan tarifin zai fi shine tafiyan zuciyar mutum daga duniya zuwa ga darajojin lahira wato zuciyanka ta bar duniya ta daina ganin duniya wani abu ne ko wani matsayi a duniya wani abu ne ta dinga hararo matsayi na lahira da darajoji na lahira wannan shine ake cewa zuhudu idan ko ka haka to tabbas za ka fifita lahira akan duniya idan kana hararo aljanna da matsayin da mumini yake da shi a aljanna to wannan zai ɗauke dukiya abin nan zuciyarka daga duk wani matsayi na duniya ka dinga hararo na lahira ɗin sai zama iya ƙoƙarinka a duniya shine ka dinga yin abubuwan da za su baka daraja a lahira ba wai ka dukufa wajen neman darajojin duniya kawai ba idan darajar duniyan ta zo shikenan ba tare da ka ɗaga hankalinka ba ba tare da ka yi wani wahala a kansa sama ko wahalar da ta wuce gona da iri wannan ahlan wa sahlan idan ka samu wani matsayi a duniya amma ya zama ba shi ne muhimmin abu a wajenka ba matsayin lahira shi ne muhimmin abu a wurinka to wannan zai haifar maka da nitsuwa a duniya da kuma cewa duk abun da ya kuɓuce maka na duniya ba zai ɗaga maka hankali ba so da kai dama ba shi ne babban burinka ba ba shi ne babban abun da ke zuciyanka ba matsayi na lahira shine abin da ke cikin wato ainihin zuciyanka wannan zai sa ka dage wajen yi wa Allah ta'ala da'a da barin sabon Allah da kuma wato dukufa wajen ibada da samun nitsuwa kuma a nan rayuwa ta duniya to abubuwa ne guda uku wanda dan adam dole kula da su a addininsa kafin addininsa ya kyau abu na farko akwai takawa shine tsoron Allah na biyu akwai alwara'u shine tsantseni na uku akwai azhudu wannan siffofi guda uku idan ka siffantu da su su ne za su sa addinin ka ya tafi daidai attaqwa tsoron Allah wannan wajibi ne kowa dole ya zama yana da attaqwa shine tsoron Allah wanda shine imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi abinda Allah ya umarni da manzonsa sa kayi abin da Allah da manzonsa suka hana ka hannu wato abin da yake na wajibi ne ka aikata shi abin da yake na haramun ne ka ƙaurace masa wannan dole a same ka da wannan wannan shine babban jarin ka bayan kasancewan ka mumini idan an rasa taƙawa tsoron Allah a tare da kai to za ka yi asaran aljannan ka kuma za ka faɗa cikin wutar jahannama don bayan da za a yi ka bar wajibi kana aikata haramun kuma a ce aljanna za ka tafi don ubangiji ta'ala ya tanadi aljanna ga masu tsoron Allah ne ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu iddal muttaqin ku yi gaggawa zuwa ga neman gafaran ubangiji janna wanda fadin ta fadin sammai da kasai ne kuma an tanade ta don masu tsoron Allah to kaga mai tsoron Allah shi ke tafiya aljanna shi ke tsira da wutar jahannama to wannan siffa ta tsoron Allah wajibi ne kowane musulmi a same shi da ita kowa dole ya zama taqiyi wato mai tsoron Allah shi yasa idan kai imani to abin da ake bukata shine taqwa to taqwan kuma ita ne za ta tafiyar maka da addinin ka gaba daya idan kana da tsoron Allah komi zai saiti a addinin ka shi yasa ubangiji ta'ala ya ce wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wato mun yi wa waɗanda suke kafin kafin ku wanda suka zo kafin ku wasici da ku ku ji tsoron Allah ita ce wasiya da ubangiji ta Allah yake wa bayinsa to idan kana da takawa kana da tushen kenan addinin ka zai yi kyau zai tafi yadda ake bukata to mai bi masa kuma shine alwara'u shi yake bi ma takawa alwara'u shine babu shi yake cewa tsantseni menene tsantseni shine taka tsantsan cikin al'amura kar ka je ka fada cikin haramun abun da ya bayyana maka cewa haramun ne idan ka ƙaurace masa to wannan ka yi taƙawa ne ka ji tsoron Allah abun da kuma ka kasa gane halal ne ko haramun sai ka ƙaurace masa to ka yi wara'u wato ka yi tsantseni shine kappa kappa kar ka fada cikin haramun wanda shine shakku mai taimiyya masa tarifi da tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah barin abun da ake tsoron cutarwansa a lahira idan an ce wannan abu ana shakka halal ne ko haramun to sai ka je ka aikata shi kaga in haramun ne zai cutar da kai a lahira to kenan abun akwai tsoron ya cutar da kai a lahira ya jawo maka azabar Allah to sai ka kyale shi wannan shine ake cewa wara'u da amma ya ribuka ila mala ya ribuka kabar abin da kake shakka zuwa ga abin da baka shakka sai ka samu nama sai kana shakkan halal ne ko haramun ka je ka ci wanda kake da garanti halal ne ko abinci ko mace ce kana shakkan ko kanwarka ce ko ba kanwarka ba kana son zaka aure ta to ka batta ka je ka aure wanda ba ka shakka a wajen halaccin ka aure ta wannan shi ake cewa wara'u tsantseni shine wanda manzala sassan yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالرائي يرعى حول الهما يوشك أن يرتع فيه أو ترواية أن يقع فيه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هل الابينيك حرام ابينيك اما a bayyane yake amma tsakaninsu a kosa uba masu wanda mutane da yawa ba su san hukuncin ba halal ne ko haram to idan ka kiya irin wannan abu baka aikata su ba ka nemi ka kutar da addininka da mutuncinka kaga in ma haramun ne baka aikata ba ya shafi addininka idan ma halal ne baka aikata shi ba na mutane su ce kana aikata haramun sai taba maka mutuncinka to da haka sai ka kaurace masa to sai ce duk wanda yake afkawa cikin abin da yake shakkan halal ne ko haramun ne to zai afka cikin haramun din tabbas domin wani abun kan zai zama haramun ne ka afka cikinsa manzan su ma ya ce kawai mai kiwo ne a gefen gona kan yi ankara zai ji dabbobinsa sun fada amma in ya tsaya can baya ya sa wani wani fili tsakaninsa da gonan to kaga da zaran dabbobin sun tinkari gonan sai je taro su yana da wuya ya fada cikin gonan har ya kiwo a ciki to haka nan ba za ka zama mai tsoron Allah ba sai ka sa wani kariya tsakaninka da haramu shine kai tsantseni ka bar abu don kar ka je ka fada cikin wato haramci in kana shakkan halal ko haram to wannan mai irin wannan mai tawazu'u shine mai kololuwa wajen tsoron Allah shi yasa malamai suka ce la yakunu insanu taqiyan hatta ya taruka ma la ba'sa bihi makhafata an yaqa fi ma bihi ba's mutum bai zai zama haƙiƙanin mai tsoron Allah ba har sai ya bar abun da ba yi da laifi domin tsoron kar ya faɗa cikin abu mai laifi abun kana gani la ba sabihi ba laifi to amma kuma in ka yi shi kila ka faɗa cikin haramun to sai ka ce masa to kai ne mai takawa mai kololuwa wajen tsoron Allah sai ake cewa wara'u to wannan ma daga cikin mutane galibi ba sa kiyaye wannan kuma wajibi ne ka kiyaye shi don kar ka je ka faɗa cikin haramun kar ya taɓa maka tsoron Allahnka ka to sai ka dinga kaffa kaffa duk abin da kai shakkan ya kamata halal ne na yi shi ko ba halal ba ka kyale shi kawai ka tafi zuwa ga abin da kake da tabbacin cewa halal ne to kai ne ka zama haƙiƙani mai tsaron Allah domin ka ni ka samu wara'u to shi kuma zuhudu yayansu ne gaba ɗaya ne abin da kake da tabbas ɗin halal ɗin ne sai ka kyale shi don kar ma ya ɗan shagaltar da kai ya mantar da kai wasu abubuwa na lahira ko kada ka dinga aikata su ya sa ka wa duniya muhimmanci fiye da lahira gashi tabbas halal ne ba laifi din amma sai ka share su domin in ka biye musu to za ka iya fifita duniyanka kuma akan akan lahiranka to shine safarul qalbi min mawdini dunya ila manazil akhirah zuciyanka ta bar duniya ta koma lahira gaba daya to shine ka zama mai zuhudu to wannan zuhudu yana daga cikin kyawawan ɗabi'u wanda manzala sassuma shine shugaban masu zuhudu gaba daya wanda duniya bai ɗauke ta komai ba idan an kawo masa ita take yake riba ta kawai ana bashi yana bayarwa yana miƙawa wata ya kabbara sallah ma ya tina akwai wata dukiyar da bai riba ba an yi harama kai yace to an yi iƙama yace ku dakata sai da ya je riba ta ya dawo ya kabbaran harama aka ci gaba da sallah bayan an sallame mai ce akwai wata dukiya ce a gidana wanda na ji tsoron kar iman ta ta kwana ba tare da na riba ta sadaka ba so na umar ya gan shi yana kwance akan gayan ƙasa akan taburma ta masa shaci-shaci a jikinsa sai kama kuka yana kuka sai manzo sun ce me yasa kake kuka Umar ya ce ya Rasulullah na tina sarkin wato Rum da Farisa Kaisar da kisira suna yanzu haka suna kwance akan tufafin alhariri mai laushi amma kai kuma kana kwance akan gayan taburma sai na Umar yana kuka yana faɗan haka manzala sa sama shi kuma wannan kwata-kwata bai dame shi ba ya kwanta a kan gayan ƙasa ya kwanta a kan taburma duk yana wannan bai dame shi ba ya zauna a ƙasa duk wannan ba matsala ne a wurinsa ba sai cewa umar ya umar ala tarda an takuna lahum ad-dunya wa takuna lana al-akhirah me zai dame ka ka bar su a ba su duniyar mu kuma ba mu lahira ai ba matsala bane wannan ba damuwa bane kwata-kwata to ka ɗauki kanka cewa irin wayannan ƙile-ƙilen baka sa su a zuciyarka ba ko akwai su ko babu su za iya rayuwa wannan shi ake cewa zuhudu ba haramta maka yin amfani da su ba amma ba su ne a gaban ka wasu tsole maka ido in ka samu shikenan ka samu riga mai kyau ka sa shikenan in ba ka rasa kuma ba za ka daga hankalinka ba ka samu shimfiɗa mai kyau ka kwanta shikenan in ba ka samu ba kuma ba zai taɓa daga maka hankalinka ka kasa bacci ba haka nan abinci mai kyau in ka samu ka ci in baka samu ba kuma baka cikin tashi hankali duk abin da ka samu ma zaka iya ci ka iya amfani da shi wannan shine zuhudu wannan kai ne wanda ka samu nitsuwa a cikin rayuwarka shi ta an haya, sa'idan fala takum ala halatin illa radita biduniha idan kana son ka rayu rayuwa ta jin daɗi to duk halin da kake ciki ka kaddara in ma baka samu irin wannan halin ba wato baka samu irin wannan matsayin ba ma to za ka samu nitsuwa a rayuwarka dukiyar da nake da ita ko da za ta ƙare ni hankalina bai zai tashi ba to kai mai zuhudu ne kenan motar da nake hawa da zan rasa ta a ce ta ƙasa da ita nake hawa ba zan ɗaga hankalina ba rigan da nake sawa inda zan samu ta ƙasa da ita ma da sa ba abin da zai ɗaga mini hankali abincin da nake ci inda zai zama baya ba shi bane gidan da nake ciki inda zai zama ba irinsa bane na ƙasa da shi ne zan samu nitsuwa ba abinda zai ɗaga mini hankali to kai ne mai zuhudu kuma kai ne ka samu nitsuwa a rayuwarka amma abu kaɗan in ka rasa shi hankalin ka ya tashi ko hankoron ka kai wani matsayi ya ɗaga maka hankali ya hana ka kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwa to kai ne mai son duniya kai ne wanda kake son wato duniya wanda ya sa duniya a gaba saboda haka zuhudu abu ne mai mahimmanci wanda siffa ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffantu da ita kuma ake son kowane musulmi ya siffantu da irin wato ainihin wannan siffa ɗin to bayan nan ayoyin alkur'ani sun tabbatar mana da duniya ba komai ba ne hakanan hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadisan akwai hadisin zuhudu wato hadisin gudun duniyan gaba daya wanda malamai sun yi saɓani wajen ingancinsa amma dai zancen da ya fi inganci ingantaccen hadisi ne hadisin abu dawo daga sahal bin sa'ad as-sa'idi ya ce wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallama ya ce masa ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam dullani ala amalin idza wa ahabbani ya rasulullahi ka ka gaya mini wani aiki wanda in na yi shi Allah zai so ni mutane da su so ni sai manzo Allah sallallahu ya ce masa izhas fi dunya yuhibbuka Allah washar fi ma aidin nas yuhibbuka nas yace kai gudun duniya sai Allah ya sauka in ka duniya ba komai ba sai ka zama masoyin Allah sai Allah ya so ka Allah na son ka ka zama dan gatan Allah sannan ka guji abin da ke hannun mutane sai mutane su soka kar kai kwaɗayin abin hannun mutane sai mutane su soka to kamar yadda a zahiri ka sani duk wanda kake kwaɗayin abunsa yau ka tambaya gobe jibi zai ji ka fita a ransa kwata-kwata za ka walakanta a wurinsa to haka nan ko in duniyar nan ita ka sa a gaba ita ne kake so ba lahiranka ba ko ka fifita ta akan lahira to haka nan Allah bai zai so ba amma in ka ɗauki duniya ba komai ba sai ubangiji ta Allah ya sauka ɗaukan duniya ba komai ba kuma ba rashin neman ta bane ah kana neman ta ne amma baka daga hankalinka akan ta ba in ta samu fa lillahi alhamdu ta samu ma ba ba wani abu bane ita a wurinka lahiranka dai shine a gaba to sai ubangiji ta Allah sai ya soka idan kana da wannan wato ainihin ɗabi'a ne kamar yadda in kana gudun abun hannun mutane za su soka to haka ne kana gudun duniya ubangiji ta ala dai soka daga cikin ayoyi da suke nuna duniya ba komai ba ne ubangiji ta ala faɗa cikin suratul hadid ya ce wa mal hayatu duniya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya rayuwa ne na rudi menene rudin za ta nuna maka ita kamar wani abu ne a sai ba komai ba ne sai ta ruɗe ka ta hana ka neman lahira a ƙarshe kuma za ka gane ba komai bane ita kaga ta ruɗe ka kenan to shine bahaushe yake cewa duniya budurwan wawa abin da ake nufi ita budurwa in za ta zo wurinka za ta yi kwalliya za ta shafa hoda, da jambaki da kwalli da gazal da komai ado za a yi to idan ta zo maka a haka za ta ruɗe ka ta yi ado ta yi kwalliya to amma da za wata ran za ka zo ka mamaye ta ba tare da wannan kulliyan ba kila sai ka yi shakkan ita ce ko ba ita ba ba ta yi kulliyan ba kwata-kwata sai kaga ta canja maka kawai ba kamar yadda ka ganta to kamar yadda budurwa za ta ruɗe ka to haka nan duniya za ta me take ruɗanka shi yasa in za ka je neman aure kar ka yadda ta zo maka da kulliya. ka ce kai baka bukata kawai idan za ka tura yarka wajen wani ya tattauna da ita zai nemi aure zai neme ta da aure karka yadda ta je da kwalliya kawai ta sa hijabinta kawai ta tafi idan ya ganta a haka yana son ta to ran da kuma ta yi kwalliyan sai ya ƙara son ta amma idan kwalliya ta yi ta je ran da ya ganta ba kwalliya kuma sai son ya ragu ila ma ya fasa ita shi bai ɗauka abun haka yake ba so ba hikima ba ne budurwa ta je wajen saurayinta wai da kwalliya wannan shirme ne soyayyan za ta ragu kuma in bata in kullum kina zuwa da kwalliyan ran da kika je gidansa dole akwai ran da zai ganki ba tare da kwalliyan ba to sai je kuma son ya son ki ya ragu a zuciyansa to wannan ita ce duniya kenan ta yi kawa ta yi kwalliya za ta ruɗe ka ka ɗauke ta wani abu ne sai ka shiga kuma da gaba sai ka gane fa itan ba komai bane shi yasa Allah ta'ala ya ce mata mata'ul ghurur wato jin daɗi ne wanda yake wato ainihin mai ruɗi a cikin suratu ali imran Allah ta'ala ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri al muqantarati wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayati dunya wallahu an kawata mutane son mata da 'ya'ya da dukiya dukiyan kuma kuɗi tsabar kuɗi da kadarori kuɗi masu yawa da ainihin kadara filaye gidaje dabbobi amfanin gona duk dan adam yana son wannan amma Allah ta'ala ya ce zalika mata'ul hayati duniya wannan dan jin daɗin rayuwa ne na duniya dan kaɗan wallahu indahu husnul ma'ab kikkiawan makoma yana wajen ubangiji ta'ala ma'ana kada wannan ya rude ka ka ji tsoron Allah ka nemi ka lahira ita ce babba ita ce abun da baya karewa ni'imar da ba ta karewa amma duniya kam aje aje akwai ran da in dai kai nisan kwana za ka gane ba komai bace ita kuma lokaci ya riga kure maka ka riga ka tsufa ka gama yawo lokaci ya kure maka kuma ka gane ba ita bane ko in ka zo barinta to tun yanzu ka gane cewa ita ba komai bane jin daɗi ne na rudi a cikin suratu fadir ubangiji ta ce ya lazina amanu inna wa'dallahi haqqun فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ya ko da kuka yi imani alƙawarin Allah na tashi alƙiyama tabbas ne gaskiya ne saboda haka kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kada mai ruɗi shine shaidan ya ruɗe ku tabbas alƙiyama zata tashi duniya tana da iyaka akwai lokacin da za ta ƙare da tunda ko zata ta ƙare kar ta ruɗe ka ka fifita ta akan abun da ba zai kare ba ita ce lahira kuma kada shaidan ya ruɗe ka ya dinga nuna maka cewa ita ne ya sa maka dogon buri ya nuna maka duniyan wani abu ne shi yana son ka halaka ne ka ɓata ya samu abokanin shiga wutar jahannama to kar ka yadda da shi to ka duba Allah ta'ala ya ce kar duniya ta ruɗe ka a sai duniyan ba wani abu ne ruɗu ne ruɗu ne eh yi amfani da ita gurgudun yadda za ka samu nishaɗi ka bauta wa Allah subhanahu Ta'ala. amma kar ta tsokale maka ido yadda za ka fifita ta akan lahira ka ɗauke ta wani abu sai ka sha wahala a cikinta, wanda za mu karanta cikin littafin zuhudu mutum ya ta shan wahala ya ta shan duniyan ma bai ji daɗinta ba kuma bai tsaya ya aikin lahiran ba duniya tana da wannan a cikin suratul ankabut Allah ta'ala ce wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa inna ad-dara al-akhirata lahiya alhayawan law kanu ya'lamun wato wannan duniya bata kasance kuma ba face wargi da wasa kaman wani wasa ne ga wasu suna kallo zuwa ni dan lokaci shikenan wasan zai kare ana yi ana yi kawai shikenan an tashi wato kaman wasan kwallo ne akwai yan wasa akwai masu kallo yan wasan abinda suke la'ib sunansa yan kallo kuma suna lahau sun ɓata lokacinsu maimakon su je su yi wani abu da ya amfane su suna shagala wajen kallon kwallo to shikenan bayan awa ɗaya da rabi shikenan sai a ce kwallon ya tashi shikenan fa kaman ba a yi shi ba kaman ba a yi ba to haka duniyan take ya zama tarihi haka za ta tashi idan a yanzu baka gane wato sai duniyan ta tashi sai ka gane dan yanzu bacci kake yi kake yi annasu niyamun wa iza matun tabahu to lokacin da duniyan ta tashi kuma sai ka gane a ah, sai duniyan ma kamar mafarki ne duniyan ba komai ba ne ala innama duniya kaman zili rakibin anahu ashiyan suma fi subhi rahil kaman ka lokacin dare yayi ne ka gaji da tafiya sai ka dan sauka zuwa da safe kawai ka kama hanya ka ci gaba to kamar haka duniya take to amma ga wanda ya sani Allah ta'ala ya ce lahira ita ce hakikanin rayuwa da sun kasance sun sani rayuwa ta haƙiƙa ta jin daɗi na ƙololuwa ta dindindin wanda ba za ta ƙare ba ita ce rayuwar lahira amma ga wanda ya sani ga wanda ya gane wani bai gane hakan ɗin ba to don baka gane hakan ba to wahala ta same ka ko ka samu abun duniyan ba za ka ji daɗin sa ba saboda kana hankoron gaba buri zai maka yawa sai dai kai ta tarawan kai ta tarawan amma ba ka moran abu in za ka moran ma gangan jikinka ne yake moran amma zuciyanka kuma ba ta moran abu ka kana cikin wahala ne amma in ka gane kuma sai abun ya amfane ka a cikin suratun nisa ubangiji ta ya ce qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam rayuwar duniya yar kaɗan ne lahira ita ce tafi alkhairi ga wanda ya ji tsoron Allah kuma ba za a zalunce ku ko da da bawon ƙwallon dibino ba shine Fati duk aikin da kai na alkhairi zaka je ka samu sakamakonsa Allah ta'ala ya ce rayuwar duniya yar kaɗan ne to kada ya ruɗe ka cewa wasu shekaru dubbunai da mutuwansu nan kuma kila za ta ƙara wasu dubbunnin nan gaba to wannan ba shi ake duba ba in ka kwatanta ta da lahira ita ba komai ne kaman walƙawan walƙiya ne domin lahira har abadan abada babu ran da za ta ƙare wannan kuma mai ƙarewa ne ko shekara dubu nawa za ta yi ma yar kaɗan ne an kwatanta ta da lahira yar kaɗan ne saboda haka ubangiji ta'ala ya ce lahira ita tafi amma ga masu tsoron Allah a sai idan baka ji tsoron Allah ba kuma duniyan sai tafi maka lahira eh baka guji duniyan ba kana saba wa Allah subhanahu wa ta'ala duniyan ita ka sa a gaba ba lahiranka ba shikenan in ka je lahiran kuma sai zama a sai gwamma duniyan domin duk abin ni'iman da ka sha a duniya za ka manta kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce wanda ya fi kowa shan wahala a duniya mai tsoron Allah tsoma shi aljanna a fitar da shi a ce ka taɓa shan wahala ya ce wallahi ni ban taɓa shan wahala ba wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya amma ɗan wuta ne a tsoma shi a wuta a fito da shi a ce masa hal zukta na'iman qadu ka taɓa ɗanɗanon wata ni'ima a duniya ya ce wallahi ma marrabi Na'iman qadu ya rantse da Allah ya ce wallahi ni ban taɓa jin wani daɗi a duniya ba tsomawa ɗaya a wutan jahannama ya mantar da shi jin daɗin duniya to kaga shi kan ba alkhairi ne lahira a wurin sama shi Allah ta'ala ya ce liman ittaqa wal akhiratu khairun liman ittaqa lahira ita tafi alkhairi ga wanda ya ji tsoron Allah bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuna zaɓar rayuwar duniya ku fifita ta akan lahira amma ku sani lahira ita tafi alkhairi kuma ita tafi wanzuwa ita ce wanda ba ta ƙarewa to wannan fa shi zai kwantarwa da talaka hankali mara lafiya ya kwantar masa da hankali da wanda yake cikin halin kakani kayi a duniya da masihu da bala'i in ka tuna cewa lahi duniya mai karewa ne lahira ita ce wata ba ta karewa shikenan shi yasa magabata duk bala'in da suka shiga sai mu ya ce ya Allah na gode maka tunda abun bai taba addini na ba in ya taba addinin ka to shine ya maka illa a lahiranka ka ka samu matsala amma duniya kan duk da ka sha shikenan zai zama tarihi Ah, to ka tambayi wanda da talaka ne ya yi kuɗi wanda da talaka ne ya yi kuɗi yanzu ya zama mawadaci cikin ni'ima don Allah yana iya jin raɗaɗin da ya ji a baya na talauci da wahala babu ya manta da shi haka marar lafiya ko shekara goma ya bai da lafiya ran da ya samu lafiya sai dai ya tuna da ya yi rashin lafiya amma raɗaɗin rashin lafiyan yanzu baya jinsa a jikinsa in ka tambaye shi ya riga ya wuce to kaga wannan shine rayuwar duniya kenan duk wahalan da ka sha in ka je lahira kenan haka nan kuma idan daɗin ka ji sai lahiran ba ta yi kyau ba to shi ma ka tambayi mawadacin da ya talauce da ya ji daɗi ya ji ya shiga daula daga baya sai zama bai da komai abincin da zai ci ma yana gagaransa kuɗin magani babu sai kaga wasu cututtuka ma suna raƙuwa suna shigansa don Allah ka tambaye shi daɗin da ya ji a can bayan a yanzu yana jinsa ya wuce ya zama tarihi sai dai ya tina ya manta amma raɗaɗin talaucin kuma har yanzu yana nan a jikinsa to haka ne rayuwar duniya da lahira so ka yi ƙoƙari lahiran ta kyau duniyan in ta kyau haka aka fi so in ma ta ɓaci dai to lahiran ka dai kana nan kana gina ta kuma ran da ka je lahiran ka manta da duk wannan wahalan da kake sha na duniya ka manta da shi hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u in an kwatanta duniya da lahira kamar mutum ne ya sa yatsarsa a cikin teku sai ya fito da yatsan don Allah ya duba yatsan nan ta ɗauko wani ruwa da tekun nan dai san an rage ruwansa babu to haka kwatancen duniya da lahira yake lahira ba duniya ba ko bane an jefa ta cikin lahira ita ba wani abu bane imam muslim ya rawaito hadisi sannan hadisi ya tabbata a cikin sunan na tirmizi ce. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allahi janaha ba'ubatin lama saqa minha kafiran shurbata ma'i da duniya da ta zama daidai da fuffuken sauro a wajen kima a wajen Allah ta'ala kimanta ya kai fuffuken sauro da kafuri ko makwalwan ruwa ɗaya ba za a bashe sha ba to amma duniya tunda ba komai bane shi yasa kafuri ma yake jin daɗi a cikinta amma da yake lahira wani abu ne da Allah kafuri zai ji daɗi a lahira ina wa kana bil mu'minina rahima sai mumini shi zai ji daɗin lahira sai lahiran wani abu ne amma duniya da yake ba komai bane da mutumin kirki da mutumin banza duk suna jin daɗin duniya wannan shine zai nuna maka ba ta da kima a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa ya bar mai saba masa mai zagin sa yana jin daɗi a cikin ta saboda ita ba komai bane sai an koma lahira tukun sai a haramta musu jin daɗin lahira hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari manzala sama ya ce inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha yana daga cikin abun da nake tsorace muku bayana abun da za a buɗa muku na ƙawan duniya da adonta wato bayana za a samu wadata za a yi walwala to wannan abu shi nake tsorace muku wato kada wannan walwalan da jin daɗin rayuwan ya hana ku neman lahira sahabbai wani daɗi suka ji ba daɗin da suka ji ba su da fanka ba su da ac ba su da shimfiɗa mai kyau abinci mai kyau irin na yanzu babu ibada bautan Allah dare da rana ba su da kwanciyar hankali ma amma wannan ƙara musu ƙaimi yake wajen ibada to amma daga baya baya wadata tana ƙaruwa ibadan tana raguwa tsoron Allah yana raguwa to mazala ya ce abin da nake tsorace muku kenan shi yasa idan wadata ta yawa ina da wuya mutum ya abun kirki yanzu ko makaranta ne ka shiga makarantu kaga 'ya'yan mawadata masu jin daɗi sosai galibin su ba su da ƙoƙari sai 'ya'yan talakawa su ne masu ƙoƙari ba shi wani ba shi wani ba shi wani shikenan so da haka zaka samu galibi 'ya'yan talakawa su ne masu ƙoƙari amma mawadata kuma jin daɗi 'ya'yan mawadata jin daɗi ya hana su ƙoƙari wajen karatu da ƙir suke cin jarabawa wasu ma ba sa ci kuma ko sun cin zaka gani babu ilimi galibinsu ban ce duka ba to kaga gata yakan rage wa mutum himma wajen yin abun da ya kamata ya gina rayuwarsa to ballanta na gina lahira kuma sai dai kaɗan daga cikin bayin Allah ana samu yaushe sa yasa manzon sun ce ni ba abin da nake tsoro ce muku shine a faɗaɗa duniyan nan wadata yayi yawa har ta zo ta mantar da ku lahira wannan shi shine abin da ke faruwa kuma wadatan nan kullum karuwa take abubuwa na sauki na rayuwa kullum kara ci gaba ake yi duk kukan da ake na talauci magana ne adadin masu hawan motoci a yanzu sun ninka na da kullum karuwa abin yake so da haka kowa wadatansa gaba-gaba take da irin gidajen da ake a yanzu babu su a da mutane da inda za su dawo suka duba za su yi mamaki ko shekara hamsin nan ba wani ya dawo sai ya ga duniyan ba kamar yadda take a da ba to wanda ya rayu yanzu yana ɗan shekara casa'in a duniya ko ɗari ai ya san baya ya san yanzu ya san cewa a yanzu akwai wadata to shi yasa kuma tsoron Allah kuma riguwa yake yi wadatan na karuwa masu tsoron Allah kuma suna riguwa suna riguwa riko da addinin yana yin rauni to abin da manzal son yake tsoro ya riga ya bayyana to idan ka san da wannan kai kuma kar ka bari wannan abun ya ruɗe ka kar ka bari abun duniya ya ruɗe ka ya zama ya haramta maka ibada wa Allah ta'ala da tsoron Allah da da'a wa Allah sai ka ɗauke shi ba komai ba sai ka ji daɗinsa kuma sannan ko baka manta da lahiranka ba domin babu kwanciyar hankali idan mutum baya da'a wa Allah ta'ala a wani hadisi na Bukhari da Muslim manzala sun ya ce unzuru ila unzuru ila man huwa asfala minkum ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم أرايور دنيا كدوبنا سما دكاي عفوا كدوبنا قسا دكاي كر كدوبنا سما دكاي wannan ne dai sa ka gode wa Allah a bisa ni'iman da ya maka duk halin da kake cikin ka duba wani kuma sai ka gara kai da shi gara kai da shi ka fi shi wadata ko ka fi shi lafiya ko ka fi shi ilimi ko fahimtar addini to sai ka duba na ƙasa da kai a rayuwa kar ka duba na sama da kai wannan shi zai sa ka gode wa Allah a bisa ni'iman da ya maka amma in kana duba na sama da kai za ka rena ni'iman da Allah ya maka ba za ka gode wa Allah ba to duniya da yake ba komai bane sai aka ce ka duba wanda yake na ƙasa da kai ba na sama ba amma abin da ya shafi ibada kuma to ka duba na sama da kai sai ka rena kanka a wajen ibada sai ya ƙara maka himma sai ka zama bawan Allah mutumin kirki sai ka duba mutanen da su ne shugabannin masu tsoron Allah tsoron Allah su sai ya ƙara maka tsoron Allah sai ka ga gazawanka ka ga gazawanka sai ka ƙara himma to amma a duniya in dai kana duba na sama da kai kullum ƙara buri kake yi sai ka kai ba abun da Allah ya maka ma ba za ka gode wa Allah ba sannan na biyu kuma za ka ci gaba da tara duniyan a cikin wahala ba tare da kana jin daɗinta ba don kana son ka kai matsayin wani kuma ba lalle ka kai matsayin wani ba don kila Allah bai kaddara muku arziki iri ɗaya ba sai kai ta shan wahala kai baka kai wane ba kuma baka ji daɗin dukiyar taka ba kana ta tarawa ba kyauta ba sadaka ba sutura ba abinci mai kyau ba abin hawa mai kyau kana ta tarawa wai sai ka kai matsayin wani shikenan kana cikin wahala annasu fil faqari min khawfil faqar saboda tsoron talauci kana cikin talaucin kai a yanzu ko kuma neman ka kai wani matsayi a wadata sai rayuwarka ta kare a cikin talauci kana rayuwa irin na wanda bai da shi kaga ka sha wahala kawai ka sha wahala kuma duk wannan rashin zuhudu ne ya jawo maka shi inda ka cire duniyan a ranka kuma za ka ji daɗinta kashe abun hannunka bai zai maka wahala ba jin daɗin rayuwar duniya za ka samu cikin kwanciyar hankali tare da bautan Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za ka ga wasu bayan Allah suna da wadata amma suna da zuhudu ga wadata ga mulki kuma ga zuhudu wani kuma talaka ne amma bai da zuhudu kullun zuciyarsa na ta farfasa akan abin duniya kullun ya kasa ya kasa samun kwanciyar hankali so da aka zuhudun ba a riga yake a zuciya yake ne kawai to manzala sa sama ce ka duba na ƙasa da kai a wai a riwayan bukhari idza nazara adukun ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu idan ɗayanku ya duba wanda aka ya duba wani wanda aka fifita shi a kansa a dukiya da halitta sai ka kalli wani ya fi ka arziki sai ka kalli wani kuma ya fi ka lafiya da kyan halitta to ka duba kuma na ƙasa da kai wanda bai kai ka arziki ba sai ka gode wa Allah ah, ni ma sai na fi wani sai ka duba wanda kuma bai kai ka kyan halitta ba sai ka gode wa Allah akan wannan kai ma ka fi wani shi sa manzala su ya ce idan ka kalli wani wanda Allah ya jarrabe shi da wata masifa to ba dariya za ka yi ko ka nuna kai wani ne ba a sai ka ce alhamdulillahi allazi afani min mabtalaka bihi wa ni ala kathirin mimman khalaqa tafdila a zuciyanka za ka faɗa na gode wa Allah ta'ala da ya kubutar da ni daga wannan cutan da ya jarrabe ka da ita ko bala'in da ya jarrabe ka da shi sannan ya fifita ni akan mutane da yawa a cikin halittansa kai ma akwai wanda ka fi in wani ya fi ka to nan ne fa rayuwar za ta maka seti amma in baka duba na ƙasa na baya to kullum buri za ka dinga yi kuma ba za ka kai labari ba abdullahi bin umar ya ce wata ramar zala sama ya riƙi kafaɗansa sai ya ce masa kun fi duniya ka annaka garibun au abiru sabili ka zama a duniya kaman baƙo ko mai wucewa wato kar ka ɗauki duniya wurin zama yanzu baƙo in ya je wani gari ya yi wani abu ya dawo garin su ai bare miƙe kafa ya zo zaman garin ba to ka zama baƙo. kai ko ma ka zama mai wuce garin ka zo za ka tafi kano za ka wuce gombe wani miƙe kafa a gombe kuma idan sallah za ka yi maza maza ka yi ka tafi in abinci za ka ci maza maza ka ci abinci ka sake kama hanya to ka ɗauki duniyan nan kaman haka ka fito daga wata tafiya ne wanda baka san nisan ta ba ma don an yi rayu da yawa mutane da yawa sun rayu shekara dubbunai ba kai ba labarin ka ba ka zo duniya ba to sai ka taho duniya to da ka zo duniyan kuma akwai lahira a gaban ka sai zaka wuce duniyan ne ka tafi lahira to ne miƙe kafa zaka yi a duniyan kawai hanya ce kawai ka dan tsaya ne ka dan yi wasu yan abubuwa ka wuce kawai to don ka ɗauki duniyan haka cewa ma'abar ne la makar ma'abar wurin ƙetarewa ne ba wurin zama ba shi yasa manzo Allah ya ce ka zama kamar mai wucewa to ka ɗauke ta mawuta ne wato wurin wucewa ne ko ta gada ne za ka tsallaka ta shikenan kai ka mori duniya to baka sa ta a zuciyanka ba in Allah maka arziki ka ji daɗin arzikin sannan ka gina lahiranka shikenan in ma mulki Allah baka ko ilimi ka ji daɗin su sannan kuma ka gina lahira ka je lahiran ka ji daɗi amma in ka ɗauki duniya a wurin dawwama to ba za ka nemi lahira ba kuma duniyan karshen ta ba za ka ji daɗin ta ba tara ta za ka dinga yi sai ka mutu wasu su su ci amfanin ta kai ba za ka ci amfanin ta ba kuma ko ka ci amfanin ta na zahiri ne amma a baɗini baka da kwanciyar hankali to wannan kai ne wanda baka gane me duniya ba kai mai karancin hankali ake cewa mutum in ba a ce maka mahaukaci ba za a ce kana da karancin hankali da tunani domin masu hankali kan ba haka suka ɗauke ta ba wani ya ce inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نذروا فيها فلما علموا أنها ليس لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح فيها سفنا daga cikin bayan Allah akwai masu basira masu kaifin hankali su ne futsana suka duba duniyan nan ka cika wannan ba gidan zama ba ne kai wannan gidan kama jami'a maka wani ruɓaɓɓen gida ya tsatsage akwai alaman zai ruso kan mutum sai a ce to ga wannan gidan ka dan zauna ko kwana biyu kai ko uku in ka da hankali kana leƙa za ka kai wannan ba wurin zama ba ne za ka halaka to haka suka ɗauki duniya to sai suka ce to duniyan meye ne kawai mu ɗauke ta kogi kamar matafi ne zai samu kogi a gabansa ko kwari zai haura suka ce to mu ɗauke ta kogi to in mun ɗauke ta kogi ya za mu yi mu haura muna buƙatan gada ko jirgin ruwa wanda zai haurar da mu to ai yin gada akwai wahala a kogi ka ɗauka kanka da alaba gambo kenan to kawai ka nemi jirgin ruwa ka sassaka jirgin ruwa kawai ka samu ka haura sai suka ce to mu sassaka jirgin ruwa mu haura me jirgin ruwan suka ce shine kyawawan ayyuka ka dinga ibada kana yi wa Allah da'a kana tsoron Allah kana kyawawan ayyuka to shine jirgin ruwanka wanda in ka haushi za ka ƙetare wannan kogin ka tafi lahira shikenan ka gama da duniya to masu hankalin fa masu zurfin tunanin haka suka ɗauki duniya amma kai da ka ɗauke ta wajen dawwama ne shi yasa take wahalar da kai shi yasa baka da kwanciyar hankali baka more ta ba kuma hadisi ya tabbasa a tunan na tirmizi hadisi ne hasan manzo Allah sassuma ya ce ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikirallahi wa ma walahu aw aliman aw muta'alliman duniya shirme ce ba ta da kima a wajen Allah Allah ya nisanta ta daga gare shi bai dauke ta wani abu ba abun da ke cikin ta ma shirme ne bai da wani kima a wurin Allah ta'ala abun da ke da kima shine ambaton Allah da abun da ya jibinci ambaton Allah shine duk wani da'a wa Allah ta'ala da ibada su suke da kima a wajen Allah ko kuma malami wanda ya san addini yake karantar da addinin da kuma ɗalibi mai neman ilimi wanda yake ƙoƙarin fahimtar addininsa wannan kawai su ne suke da kima wato daga ibada sai ƙoƙarin fahimtar addini ko fahimtarwa kawai su ne suke da kima a duniya duk sauran shirme ne shine ma'anan ad-duniya mal'unatun duniya shirme ne me ma'anan mal'unun mab'udun domin la'ana shine a tardu wal if'adu ar rahmatillah in an nisanta abu shine an tsine masa kenan to in ka ce duniya tsinanniya ce ba za a fahimta ba malam larabci yana da faɗi duniya shirme ce shine ma'ana duk abin da aka tsinewa ka ai an kore shi ne kawai mutum ya zo kusa da kai ne ka ce tafi ka ban wuri sai ka kore shi kaga ka ɗauke ba kima ka ɗauke shi kenan shirme to shine ka tsine masa kenan to in an ce Allah ya tsine wa mutum ya nisanta shi daga za ka zo aljanna a kore ka kauce ka ba da wuri tafi can to an tsine maka kenan to ma'ana duniya ba wani o bane ba ta da kima wajen Allah ta'ala kuma duk abin da yake cikin ma ba wani kima yake da shi ba a wurin Allah kai ne kake ganin sa wani abu amma kaga zikirin Allah da ibada yana da kima wajen Allah ta'ala neman fahimtan addini neman ilimi abu ne mai kima wajen Allah ta'ala haka kuma karantar da addini shi yasa manzala ce illa zikirallahi wa ma walahu ambaton Allah da abin da ya jibinci ambaton Allah duk wata ibada ambaton Allah ne yayi sai ka tuna Allah yana so kai Allah ya ce ai ayi saboda haka duk ibada ita take da kima sannan sai me sai kuma karantar da addini a samu masu da'awa masu kira zuwa ga addinin خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كرن تد الدين سننكم سيمي سيكو قرين فهنتان الدين دقا ما لمي سيمي نيما إلي مي قو قرين فهنتي الدين سهن wayannan abu guda uku su suke daraja a duniya ibada kira zuwa ga addinin Allah da karantar da shi sannan kuma da neman fahimtar addinin to kai a wanne kake a ciki idan kai malami ne dole ka hada da ibada din in kuma kai ba malami ba ne bayan ibadan dole ka hada da neman ilimi din wato neman fahimta amma ibadan nan dole kowa a same shi da ita ko malami ne ko jahili in ko ya fahimci addinin dole ya tsaya ya karantar da mutane addinin shine kiman shine daraja wajen Allah in ko ba malamin bane yana dole ya rike ibadan da kuma kokarin fahimtan ya zai yi ibadan dole ya nemi fahimtan addinin sai je inda ake karatu wannan abu shi yake da daraja wajen Allah ta'ala ba wani abu daban ba in ka rike wannan duk abin da zai biyo bayan wannan to nafila ne kulliya ne kawai kuma abun sai samu gindin zama malam idan aka ce kai mai ibada ne mai kokarin fahimtar addini ne to wallahi duk wani jin daɗin rayuwar duniya sai ka fi jin daɗin sa fiye da kowa amma mutumin da Allah ya bashi duniya baya ibada baya kokarin ya fahimci addini ina ya samu nitsuwa a duniyan ai shi ya san hayaniya ne yake yi rayuwarsa ba, ba, wata mai kima ba ce bi zai ji daɗin abun ba ba jin daɗin sai dai ci daɗin amma ba zai ji daɗin yadda ya kamata ba babu nitsuwan a tare da shi sai ka zama cikin waɗannan wato ainihin wato mutane wato idan mutum Allah kuma ya bashi dukiya abin duniya ɗin ko mulki ko wani ilimi na zamani sai ya sarrafa shi wajen da'a wa Allah ta'ala shikenan ya maida abin duniya ya zama ibada da kuɗinka in kana cewa fi sabilillahi baka kuɗin bai tsoye maka ido ba to sunanka mai gudun duniya don wanda yake neman duniyan ba gudun ta shi zai kankame abun ne ba zai ba da shi ba su shi a cikin masu kuɗi akwai masu gudun duniya masu mulki akwai masu gudun duniya a 'yan boko akwai masu gudun duniya shi ne ba ta tsole musu ido ba suna yi wa Allah abun da yake so suna sarrafa iliminsu da dukiyansu da mulkinsu wajen neman yardan ubangiji subhanahu wata'ala kenan abun sai zama yana da kima saboda ya zama ibada shi yasa yake da kima in an rasa wannan to ya zama shirme ya zama shirme kamar yadda manzala sassuma ya faɗa ya zo a hadisi ingantacce manzala sassuma ya ce innal mukthirina humul aqalluna yawmal qiyamati illa man qala bil mali hakaza wa hakaza an yaminihi wa an shimalihi wa amila fihi khaira a wata riwayan wa qalilun mahum masu yawan dukiya su ne za su tashi talakawa ranar alkiyama ba su da shi sai dai wanda zai ce dukiyan nan miƙa ta can miƙa ta can a miƙa dama a miƙa hagu ya aikata alkhairi a dukiya mazala ya ce su ne 'yan kaɗan masu yin wannan to su ne wanda suka ci moriyar rayuwar duniyan da dukiyarsu to kaga wa'in nan in ana lissafa masu zuhudu za a sa su za a sa su cikin masu gudun duniya ibn raja al a cikin jami'ar ilmi wal hikam yace an fassara zuhudu da abubuwa guda uku abu na farko shine mutum ya kasance dukiyar da ke hannunsa ko wani matsayi da ke hannunsa da ke hannun ubangiji ala wanda bai same shi ba ya fi garanti a kansa fiye da abun da ya samu ka fahimci wannan yanzu ba ka mallaki miliyon ɗaya ba kana ga tana hannunka to ai Allah ya kaddara maka kila miliyon biyu ko miliyon uku nan gaba to ya zama abun da arzikin da zaka samu a gaban ya fi maka tabbas zaka same shi fiye da abunda yake hannunka wanda ka samu yanzu wato ka yi imani arzikin da Allah ya kaddara maka da dukiyar da zaka samu kana da tabbas ko shakka babu a ranka zaka same ta fiye da wanda ka samu to kane ne mai gudun duniya ta ina gudun duniyan zai fito ba za ka je ka yaki halal yaki haram ba ba za ka je ka je ka dulmuyar da kanka wajen neman duniya a neme ka a masallaci wurin sallah babu babu ainihin aikin lahira ba a kana da yaƙinin abun da Allah ya kaddara maka za ka same shi shikenan ka samu nutsuwa wannan shine zuhudu ai ai shine kwanciyar hankalin duniyan kenan za ka kasa kayanka amma ba za ka ɗaga hankalinka cewa wai baka yi ciniki ba Allah ne bai kawo abinda Allah ya kaddara maka da ka samu kuma tabbas a zuciyanka za ka same shi sai ka samu kwanciyar hankali kuma abinda baka samu ba kuma tabbas ba za ka same shi ba ne shikenan me zai daga maka hankali in ko ka samu yaƙinin abinda baka samu ba dama ba za ka same shi ba to kaga ba za ka wahalar da kanka da daga hankalinka sai ka samu ba wannan sai haifar maka da kwanciyar hankali da gudun duniya to ya zama abun da Allah ya kaddara maka na arziki wanda tabbas har ka mutu akwai arzikin da kullum za ka dinga samunsa wanda Allah ya kaddara maka ya zama ka ya ƙini da shi ma fiye da abin da kai ka samu yake hannunka don da yake hannunka ƙila nan da nan za ka neme shi ka rasa sannan abu na uku ya zama idan musiba ta same ka ba za iya same ka to ya zama na ladan da za ka samu na wannan bala'in ya fi maka wannan abun da ka rasa ɗin misali yanzu ka yi asarar miliyon biyu to sai ka dinga hararo ladan da za ka samu na asarar miliyon biyu, ya fi maka wannan miliyon biyu. dole za ka ɗaga hankalinka ba za ka ɗaga ba idan ɗanka ka resa sai ka sa a ranka cewa ladan da za ka samu na masifan karisa ɗanka wanda akwai hadisai dewa sun zo aljanna ne makomar ka in kai haƙuri ka hararo fa wannan sakamakon aljanna ne ya fi maka ma sai ka ji ya fi maka ma a bar maka ɗan a duniya in wata dukiya kai asara haka in wata harka ne na ciniki ka sha wahala ba ka samu ba bakin cikin da ka ji ladan da za ka samu wannan bakin cikin sai ka ji ya fi maka ma da ka samu wannan riban to kai ne mai zuhudu an samu gudun duniya a zuciyanka ka fifita ladan lahira akan me kan abin da ka samu a duniya wanda za mu karanta a cikin wannan littafi na zuhudu sannan abu na uku shine ya zamana da mai yabonka da mai kushe ka akan gaskiya duk ɗaya ne idan ka yi abu na gaskiya da wanda ya yabe ka da wanda ya kushe maka duk ɗaya ne don kai ma dama ba kana yi don a yaba maka ba ne don mai son duniya shine mai son yabo ko idan kai abun in ba a yaba maka ba hankalin ka tashi ka shiga damuwa ba a yaba maka ba awa ba zuhudu kenan don kai wani abu na alheri kai wani abu na gaskiya wai sai an yabe ka za ka ji daɗi in ba in an kushe maka hankalin kai tashi to ba zuhudu a tare da kai ya zama da yabon da kushewan uwar uwarsu ɗaya su ɗaya a wurinka dama don Allah kai abunka ka ne mai zuhudu yabon mai yabo baya karawa baya sa ka ƙara yi kushewa mai kushewa ba zai hana ka yi ba ko ba zai sa ka rage yin abu da kake na gaskiya ko na alkhairi ba to ana kai ka fahimci duniya kenan don duk yanda wani ya ba maka wani kuma sai ya kushe maka duk abin da za ka yi a rayuwa wani ya yaba wani ya kushe ne to sai ya zama duk ɗaya ne a wurinka ko a yaba ko a kushe kaga kai ladan kake hararowa ba wai yabon jama'a ba amma mai son duniya to shi za ka samu yana yabon jama'a ne eh, yana son yabon jama'a ne to yana abubuwan gaba su in ka lura na zuhudun aiki ne na zuciya ba wai zahirin mutum ake dubawa rigansa hulansa rawaninsa takalminsa a'a jikinsa a'a abun a zuciya yake a cikin zuciyanka zuhudun yake saboda haka shi yasa zuhudun yana amfanin mai shi ko da a zahiri baka gani ba a baɗi ne yana amfaninsa tunda a zuciyarsa yake shi yasa abu suleiman yake cewa la tashhad li ahdin bi zuhudi fa inna zuhuda fil qalb kar ka shaida kai kar ka mutum shaida da zuhudu don zuhudu a zuciya yake ba a riga bane kar karin sa ta riga ta gudu gudu ko ba na sa kaya mai kyau ka ɗauka ni mai gudun duniya ne ah, abun a zuciya ne ba a tufafi ba ba abinci ba da yawa aka samu yan fowan nayin na zuhudu mutum ya sa tufafi marar kyau ya jibka kaya a jikinsa da godo da waye da rawani da komai amma dan fuwan nayin ne babu zuhudun a tare da shi su kaga zuhudun a zuciya yake ba wai a abun nan a zahiri yake ba so ana nuna min lokaci yayi ina ganin zan dakata a nan insha Allah abubuwan da nake so in karisa faɗa rana a cewa zan karisa faɗa a gobe zan karisa faɗansu kuma sai mu shiga wato ainihin cikin littafin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب الله نبي الله شفيع